Masu zanga-zangar kira a ceto ɗaliban Chibok da aka sace a Najeriya sun yi maraba da matakan da shugabannin ECOWAS suka ɗauka na yakar ta'addanci a nahiyar Afirka baki ɗaya. Rotimi Olawale shine jami'in labarai da bayanai na Bring Back Our Girls. I think it's a good development, uh, although coming a bit late, uh, considering how a tunani na wannan ci gaba ne duk da cewa an yi jinkiri amma idan aka yi la'akari da lamuran tsaro a najeriya da yammacin afirka baki daya a ciki har da mali duk tsaro ya taɓarɓare a makonnin da suka wuce mun yi zaton ecowas za ta ɗauki matakai da sauri amma yanzu ma shawarwarin da suka yanke a taron da suka yi shi ma abin maraba ne kuma muna fata shugabannin kasashe za su kaddamar da kuma menene matakan da suka yi kudurin ɗauka a birnin akara da ke ghana Hadiza Bala Usman na ɗaya daga cikin shugabannin 'yan rajin Bring Back Our Girls. Mm, we are here about the um, sustained advocacy on the plight of the Chibok girls and we believe that any um, dialogue Muna nan ne domin ci gaba da gwagwarmayar a ceto ɗaliban Chibok kuma mun yi imanin cewa duk wata tattaunawa tsakanin kasashe da ke wannan yanki abin maraba ne. Rashin tsaro a Najeriya abu ne wanda ya yada duk yankin nan kuma yana da muhimmanci duka kasashe su haɗa kawunan su domin kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya. 发出来，我再问一